da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammacin ta hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya ina mana barka da war haka kuma muna fatan yadda muka shekar da ta wuce lafiya ubangiji ta Allah ya sa mu ga wucewar wannan lafiya muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayi da za su raya dare da rana na wannan wata mai alfarma da ibadoji bisa ga koyarwar manzon sira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwanaki suna ta tafiya shekaru suna shuɗewa watanni suna tudewa akwai waɗansu man zauna bara iwar haka muna tare da su a bana ko muna ba ma tare da su ubangiji da Allah ya karɓi rayuwarsa bisa ga ka'idar kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur waɗanda duk suka riga mu gidan gaskiya daga wancan shekara zuwa yau ubangiji ta ana jikan su da gafara kuma ya bayar da hakurin jurewa ga dangin su yan uwansu da dukkan abokanansu. su idan ba manta ba wancan lokaci mun tsaya ne a karshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kuma za mu tashi farkon aya ta tari da talatin da bakwai haka ne ashirin ne ko a ashirin da shida za mu tashi da ashirin da bakwai wato faɗin Allah ta'ala wa yastaftunaka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 أيكم في كتابكم يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الإنسان وأن تقوموا يتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما حديث يا تبتا سكين صحيح مسلم لقد قروا ابن الزبير الله تعالى دابري يا تنبي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها dangane da ba'anar faɗin Allah ta'ala wa in kuntum Allah tukutu fil yatama fankumu ma fa'alakum min an-nisa matna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا آية من كانت ذات أبارة يتم بيت منين ما نرونا sai ita ummu na aisha yabna ukti ya sai dan yar uwata domin shi ga yar uwa ga ummu na aisha Allah ya kare da gare ta ne ne ti mutu fi bujur waliha mare ne ce take kasancewa karkashin gudanarwar alwalinta bitarikihi fi malihi fa yujibuhu maluha wa jamalu wanda kike ce da ita da ya karshe bayan ta girma sai kawunta da dukiyarta ya burge shi sai ga baya son wani ya aure ta sai dama dangantakar da ke tsakanin su dangantaka ce irin wanda ba ta hana aure kamar a ce ga yarinya da mahaifinka da mahaifinta wa da kane kaga wannan dangantakar ba ta hana aure tsakanin sannan kuma ka iya cin gadon ta domin kai ibnu annihani ne ita ma ta iya cin gadon ka domin kai dan babbanta ne idan an rasa kowa ba ta da ɗa ba ta da uba ko ba ta da iyaye ba ta da ƴaƴa a iya yin yanayin da ka iya cin gadon ka to ga shi yanzu na karkashin hukuncin ka ga ta da dukiya saboda marainiya ce ga ta da kyawu to a da idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali sai ya hana wani ya auri wannan matar ya tsare ta har ta mutu dan shi ya dan yana ganin idan wani ya aure ta ta tafi wani gida da sunan aure za ta haihuwa wannan gida kaga idan ta haihu ƴaƴanta ne za su shiga danta da mijinta kai wannan dan dan uwanta ba ta da komai kenan to saboda wani dalili cikin dalilan na in shiga don sai mutum ya hana ta aure ko ya gwammace garifi ya aure ta da kai ba a nan wurin maganar ummu na Aisha tana magana ne akan sai mutum ya kifi shi ya aure ta da kansa wa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bi ghairi an yuqsida fi sadaqiha da haka sai alwalin ta yayi kokarin yaya zai ya aure ta amma ba tare da yayi mata adalci cikin sadakin ta ba wa yutiha mithla ma yutiha ghairu wato a madadin yake kiba ta irin abin da da wani ne da ya kamata ya bata wannan sadakin wa nuhu an yanki hunna illa an yuqsida hunna sai aya ta ana tace daga yau kar wanda ya yadda ya auri wata wakil wata wanda yake wa wakilci da ke karkashin sa kar ya dai ce zai aure ta sai da sharɗin zai ba ta cikakken sadakin na ba da wato dalilin da ke sa hana ta aure ɗaya ne daga cikin dalilai guda biyu ko dai yana son har ta mutu ya gaje ta kamar da Abdullahi dan Abbas ya nuna a cikin ruwaya ko kuma a'a shi yanzu ya ga tana da kyau shine yake son ya aure ta amma idan ya tashi biyan sadaki ba zai ba ta sadaki na mai daraja irin ta ba tunda yanzu ya zama ne mai aure da ita kuma ne mai aure kada nan sai yi san kai wajen sun yi sadaki din wajen yanki sadaki a madadin a ce ta kai darajar da sadakin ta dubu ashirin ne sai sa dubu goma sun shi ne zai aure ta a madadin sadakin ta ya kai a bata dubu hamsin ko dubu ɗari sai ya kance shi a dubu ashirin ko dubu talatin saboda shi ne ke so ya aure ina fatan kun fahimta shi ubangiji ta ala ce wa in kuntum Allah ta kusutu ya yataba idan ba za ku iya yi wa marayu da ke karkashin ku adalci ba wajen yanke sadakin su yayin da kuka so ku aure su to ku kyale su tudin fanki mu ma saba da kullin nisa ku je ku auro adadin da yadda ta da gare ku na mata a wadansu gidajen dai idan ka je wani gida wani alwalan ne ba sai ba zai yanke masa dai kaga zai yanke gurgurda yadda yake ganin ya dace da darajar yassa ko wanda yake wa wakil amma nan in kai za ka yanke da kanka za ka yi tsare to sai ka ce kar ka aure ta sai dai ka je ka aure aure gida fanki kuma fa ba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba shine Aisha take fanuhu an yankihu hunna illa an yusbitu hunna sai aka hana su aure su sai fa inda sharfin za su yi musu adalci cikin sadakin wa yablughu bihinna a'la sunnatihinna min as-sadaq su kai makwadar abin da ya dace a baiwa irinta mai kyawu irin ta ko yarinta irin ta ko mai ilimi da sanin ya kamata irin nata in an samu mace mai wannan kimar a wani gida yaya ya kamata sadakin ta ya zama to haka idan irin wannan din tana karkashin ka irin wannan sadakin ke zaka bayar kafin ya halatta ki kawo ta wa uhiru an yankihu man saba lahum min nisa da aka hana sa auren wannan sai aka ce zai aure a wani waje sai wa hunna wadanda ba su ba qala urwa urwa ibn zubair yake qalat aisha ummuna aisha take ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن sannan daga baya bayan watan aya a farkon surkun nisa ta sauka an riga an gama bayani waɗanda ba su san ayar ba ko ba su fahimci ma'anarta ba ko suna wani gari daban ba madina ba sai suka zo suna yi wa manzon Allah katawa cikin irin waccan matsalar da an riga an saukar da aya a kai da su ba su sani da lokacin da suka suna wannan fatawar me ya faru fa anzal Allahu azza wa jalla sai ubangiji ta'ala ya saukar da fadin sa yastaftunaka sun nisa qulillahu yuftikum fihin wato suna tambayar ka wa yastaftunaka fin nisa suna tambayar ka fin nisa'i dangane da lamarin mata waɗanda suke a karkashin su a matsayin su suke rike da su qulillahu yuftikum fihin kace da su ubangiji ta'ala na yi muku fatawa game da lamarin su وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما لا تؤتونهن ما كتب لهن haka abin ake karanta muku a cikin littafi dangane da marayu mata waɗanda ba ku iya ba su sadakin su cikakke inda ko za ku aure su wannan abin da aka saukar shi ma yana muku fatawa game da su dan lafazin ma yusla alaikum ma'rufun ala lafzul jalala qul illahu yusikum ay qul yusikum Allah na muku fatawa sannan wa ma yusla alaikum fil kitabi fi ma yusikum shine ayat shine wa ma yusla fil kitab fi allati la ma kutiba والمستضعفين من الولدان أمنا عائشة تسي والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب أبند أن لا يكي نبي سوى وما يتلى عليكم في الكتاب جنا إلى مكبة واحد أبند أكي نبي دولنا الآية الأولى وتى الآية تفرقه إن كنتم أن لا تكتبوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال الله فيها وبنجد يا فدا وإن كنتم أن لا تكتبوا في الأيتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة أمنا عائشة تفاجئ سوا وقول الله في الآية الأخرى قد الله تعالى أتى آيركما وترغبون أن تنكحوهن sai da shi kuna faɗayin ku aure su alhalin ba kwa so ku cika musu sadakin su tace me wannan aya take nufi raghbata ahadikum an al-yatimati allati takunu fi hijri ko ya zanto ma'anar fargabona kuna kyashin ku aure su irin kyashin da mutum yake yi ya auri maraimiya da ke karkashin sa shi ne ta kullu qalilatan mali wal jamal yayin da ta kasance tana da karancin kyau ko ba ta da dukiya فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالكسب من أبي رغبتهم عنهن. في كرشان حديث في كل يوم. لذلك فهمت ni dai abin na tabbatar kun bai kona ba wala ba kuma yinta ba amma ni makasudi na na kawo hadisi shine yadda na Aisha take tafsirin Qur'an bil Qur'an ayar ta fil nisa take sun fassara amma sai ta alakanta ta da wa in kuntum Allah ba fil ba ma fantidu ma qabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai ta kamo wani bangare a can gurin ta yi bayanin su da wani bangare na nan sai ta dauki wani bangare na wannan ayar sai ta gudu wani bangare na can gurin dan ta tayar da batu guda daya ko ba da guda daya ina jin inda littafin hadisin da hannun ku yadda yake na da haka za ku fahimta yadda na fahimta kuma na tabbatar in ma kun je gida kun leka haka za ku fahimta yadda na fahimta ina ba ku fahimta a takaice dai ubangiji ta alana cewa yi wa na kafin nisa mutane suna tambayar ka kai annabi dangane da lamarin mata me yi hukunci idan mace tana karkashi na ni ne wakilinta shin ya halatta yin aure ta ko bai halatta yin aure ta ba yar uwata ce marainiya ni ne alwalinta sai ya kasance kuma ina sayan aure ta ya halatta aure ta ko bai halatta ba menene fatawar da ayar ta ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta da sharadi ko ba sharadi da sharadi idan zan yi mata adalci game da me sadakin idan zan yi mata adalci game da sadakin ta dan ta yi wa ga yarinya kamar da na misali da mahaifina da mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya to amma kuma ta sun da sun mutu shikenan lokacin da ta suka mutu sai ya kasance wakilcin ta ya dawo karkashi na dan ba dan uwa mafi kusanci iri na kaga a musulunci zan yi auren ta. da iyayen nan suka mutu kuma kina sun bar masa dukiya to ta iya yiwa saboda san rai irin nawa bare in aure ta zai in gaji dukiyar ta sai Allah ya hana ni wannan sai dai in aure ta a matsayin aure da aure na fi sabilillah ba dan gado ina ba ta fahimta ta iya yiwa a'a ba wai dukiya ce take da ita ba kyakkyawa ce sai na ga cewa wannan inda a wani gida take ai sadakin zai kai dubu sittin zai kai dubu hamsin amma tun da a karkashin na take ai ina da dama in yanke sadakin sai na yanke shi dubu goma ko dubu ashirin bari in bayar da dubu ashirin ko dubu goma ya aure ta ya halatta ko bai halatta ba bai halatta amma in har sadakin irin ta zai kai dubu sittin sai na bayar da dubu sittin a matsayin sadakin sai ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kaga adalci na addinin musulunci kaga wannan shine cikakkiyar kariya ga addinin musulunci game da ƴaƴa da tsare mata hakkin ta ya wanda bata san komai ba amma aka ce wakilin ta bai halatta aure ta ba sai inda sharadin zai mata wato ainihin adalci to sannan da zan fito da wani wakili game da wata mas'ala ta kihiya irin wannan mata tana karkashin ka an ce ya halatta ka aure ta tunda irin uwan mahaifinka ce ko kanan mahaifinka to yanzu kai ne alwalinta wanda zaka aure da ita kuma sai ne kike san ka aure ta to alwali nawa za a yi wajen daura auren kenan ya halatta nan take kaza kai ne mai aure zuwa ko mai karba imam malik ibn anas ya halatta ya halatta ka fara jama'a su zo dauran aure ni wani da nake wakiltar wance a matsayin ta na aurar da ita ga kaina bisa ga sadaki naira dubu kaza na karba jama'a kun sai da ya halatta amma bisa ga wannan sharadi na zaka yi ne adalcin da muka ambata ya zanto kana son ta ne tsakani da Allah ba dan dukiyar ta ya zanto kuma ka ba ta sadakin da ya kamata a baiwa makamanciyar ta matukar kai wannan to ya halaka amma matukar ba za ka bayar da sadaki ta kake ba to bai halarta ba matukar kuma za ka yi ne kawai dan wato ainihin ka gaje dukiyar ta ka hana wani aureta to wannan ma bai halatta ba dan mugun miji ne kenan kai وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah dangane da mata marayu shi ma yana muku fatawa menene abin da ake karanta muku shine ayar farko farkon cikin wannan sura ta suratul nisa ya Allah ce wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wulida wa targhabuna an tankihuhunna lafazin targhabuna an tankihuhunna fi'l raghiba yarghabu yana yin ta'addi bil fa a ce ragiba fi kaza yakan yi ta'addi bi an aka ce ragiba an kaza ga shi lafazin sai ne amma ma'anarsa ta canja idan fi ta biyo bayan sa wato fi fa iya zawaidi ko ma'anar ta kan canja yayin da ya kasance wato ainihin an ta biyo baya ainin da nunu idan aka ce ragiba an kaza wato ya kyamaci kaza kenan ragiba fi kaza ma'ana ya so kaza kenan yasa manzo Allah ce wa man ragiba an sunnati ma'ana wanda ya kyamaci sunnata wato baya tare da ni amma idan aka ce ragiba fi kaza ma'ana ya so ka kenan to nan gurin fadin Allah ta'ala wa targabuna an tankihuhunna kafin kalmar an ana kaddara ko dai fi ko kuma a kaddara an bil ayn wanda kuke so mu kaddara wa targabuna fi an tankihuhunna irin waɗanda kuke fadayin ku aure su ba tare da kun ba su sabakin su kai kike ko ko kuma wa targabuna an an tanki hunna irin waɗanda ba sa son ku aure su ma'ana in ta ne mummuna wanda mata dukiya kamar da umma aisha ta da fassara idan kai fassara ti yayi idan kai fassara an tayi wal mustadafin min al wuldan haka abinda ake karantawa dangane da masu rauni cikin yara shi ma ya riga gama fatawa a kai menene ake karantawa dangane da masu rauni cikin yara um, cikin yara wato ainihin ayar da ta gabata tara bangado ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal yassir ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan خافوا عليهم wal yaqulu qawlan sadida innal ladina yaquluna يأكلون la اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم zuwa ayoyi guda biyu waɗannan ababen da suka zafin kawo fatawa game da haƙƙin mace game da haƙƙin yaro karami wanda yake marai ne duk abin da kake so ka sani game da haƙƙin waɗannan idan ka koma wancan ya gama ba da ma'ana dai ayar tana cewa waɗannan sahabbai da suka zo suka yi tambaya abin da kuke tambaya a yanzu farkon sura ya riga ya bada ansa a kansa ku koma gare shi za ku samu ansa abin da ayar suka nuna wata an ta kuma yi ta mai wato ku tsaya wajen kula da marayu bil ta hanyar adalci wa ma tafa'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima abin da kuka aiwatar na aikin alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi kuma zai ba da ladan kana وإن امرأة خافت من بعدها أو إعراضا فلا جناح عليهما بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تبين إن امرأة خافت من بعدها نشوزا إذا متى ta hararo cewa lalle mijinta zai kawar da kai gabarinta nusuz kenan aw iraban ko zai kyale sai manta da ita lafazin yusuf wato abin da yake nufi a cikin harshen larabci kawar da kai kyale abu mantawa da shi akan jingina shi zuwa ga mace akan jingina shi zuwa ga namiji idan an jingina yusuf zuwa ga mace aka ce nashizatil mar'atu nusuzan abin nufi ta san wa miji ba ta masa da'a ba ta masa biyayya yace yi ba za ta yi ba wato yace ta bari ba za ta bari ba wanda mun riga mun yi bayanin hukuncin sa a bara cikin fadin Allah ta'ala wallati takhafuna nusuzahunna فائذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا أكن زنجل نشوز زوا نمجي وإن امرأة خافت من baliha نشوزا a nan gurin ana nufin wato mace ta fita daga cikin zuciyarsa kwata kwata ya daina sonta ya daina tunaninsa to idan mace ta farga cewa yanzu mijina baya so ya rage kaunata ya rage soyayya da yake mun baya tunanina yaya za ta yi kuma soyayya wani abu ne wanda ba a so shi a kasuwa kuma ta yi tunanin ta gano menene kasawarta wajen baya son ta ta kasa ganewa ta yi adan ta yi kwalliyar ta yi biyayyar ta yi da'ar ta yi addu'ar ta yi kiyamun lailin ta yi azumin litinin da alamis duk dai baya san su sai ta yi to shine sallah ta ya maslaha fala gunaha alaihi ma an yusliha bainahuma babu laifi fi sulhu a tsakanin su da juna wa sulhu khair yin sulhu shi yafi alkhairi sama da ake sulhu to duk lokacin da aka ce za a yi sulhu ma'ana za ta hakura da wani bangare na hakkin su kenan kar ta ce za ta nemi cikakken haƙƙinta a wajen wajensa to wannan a yi sulhu din a zauna a haka ya fi alkhairi saboda a ce an rabu musamman idan Allah ya bayar da zurriya musamman idan an ɗauki lokaci mai tsawo ana tare shekaru ashirin shekaru ashirin da biyar kuma daga baya shi kenan ta fita daga nan sa babu yadda take da rata to a nan wurin sai su sulhu a tsakaninsu wannan abu da aka faɗa za mu fahimce shi hakikanin fahimtarsa idan mun koma cikin hadisi na farko hadisi ya tabbata sun sai musulun daga umma Aisha Allah ta kare da a gare ta tace unzilat fil ta takunu inda ar wannan aya an saukar da ita dangane da mace da za ta zanto tare da miji su suhbatuha zama ya zama fa da talaqaha da ya karfi so so rabuwa da ita fatakulu ita matar sai su zo ta ce da shi la tutalliqni wa amsikni dan Allah karka sake ni sai dai ka rike ni a matsayin matarka wa anta fi illin minni amma kana da dama ka raba kwana da ni ko karka raba kwana da ni kana da dama ka bani tefa ne ko karka bani tefa ne ni dai bana so a ce bana tare da yaya ni dai bana so a ce yau na koma gidan mu haka kawai gani yar shekara 50 yar shekara ko ko ko na maka haka a ce an fito ni bazawara yaya zan yi gara a ce kana tare da ni ko baka rama kwana da ni ba lana da kuka dama ka zo wurina lana da kuka dama ba kwana na ka dauka ka ba wanda kake so cikin mataka ya halatta da haka ya halatta da haka haka in mala'ika ko ya anta fi hillin kana cikin yanki na karba kwana da ni ko karba ka bani kudin ko bani ko karba bani idan ka bani karamce ka ne idan baka bani ba sai aika da ta masu amma dai ya ishe na alfahari a ce mun matar wani ban san mu rabu ya ya na su cewa ba da aure ya ya na su cewa ba na tare da mahaifinsu ba na san mutum da wannan tunani aya wannan aya ta haka imamu turmizi ya ruwaito hadisi daga abdullahi dan abbas yace khashiyat saudatu an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sauda bint zamma sai daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji tsoron ina fa annabi zai kace ta saboda ta manyanta ta yi shekaru da yawa kuma saboda wani dalili cikin dalilai da ruwa ba ta yi bayanin sa ba amma dai ita ta fahimci annabi zai rabu da ta fa qala sai ta ce da la tusallikni wa amsikni ya manzon Allah ka kyale da dan Allah ka sake ni ka kyale ni in ci gaba da zama a cikin wato ainihin nisa annabi ummahatul mu'minin wa ja'al yawmi li aisha kwana na kuma na bayo aisha fa fa'ala sai manzon Allah ya yarda da wannan hukunci fa nazalat sai wannan aya ta sauka fa la junaha alaihima an fi sulhu tsakanin su idan zama ya ta ce a to in yi aiki in in rika karfin bashi a wajen mutane yanzu yanzu eh, ba da mutunci ka ce ba tarwa ne na yadda ka bani abinci amma da ban kwana karkar ba ranar da duk da dama a cikin shekara ɗaya ta zauri na sosai ganin damar ka dan Allah da mace ta fita ta kashe aurenta ta je ta tagayyara ta jefa yaranta cikin damuwa da ta zauna yaran suna cikin kwanciyar hankali suna ganin babansu da mahaifiyarsu tare ko da ba a rabon kwana da ita wanne fa alkhairi a gare ta kuma tare da alkhairi ne kuma tare fa alkhairi da ita amma fa wannan din ba wajibi bane ba ta mutu dole sai haka ba idan ta ce ita ba za ta yi haka ba sai ta kashe aure shi kenan sai ta kashe ba wanda ke ta aikata haramu ba ta saba Allah ba ba ta saba manzon Allah sai ne ba a rabu aka ba ta sai dai kai wani auren shi kenan mai yawa tana daga cikin matan ita ba za ta iya jurewa a haka ba dole sai dai a ba ta ta je ta aure shi kenan dama halal ne jaiz ne ba ce wajibi bane ina jin wannan hukuncin ba dan mun karanta ta aya ba da wannan hadisin kila inda an faɗe shi haka kawai da sai mutum ya ga ya zama masa bako to amma idan mutum ne dogon tunani sai ga cewa akwai adalci da hikima cikin hukuncin hukuncin addinin musulunci daga wani lokaci hankulan mutane ba lalle bane su gano abu da gaggawa wanda Allah masa gamba katar ya gane abu da gaggawa wanda bai Allah masa gamda katar ya kasa ganewa wato ainihin da gaggawa وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا إذا متي تجسورا مجنتا زي كالي زي دين سنتا أو إعراضا كوي كود كي قبلنتا فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما صلحا باب ليتي أكنسو وتوفي صلح تكانو سلجونا يرجيجينيا والصلح خير ينصلح النيسي فالخير يالله وأحضرت الأنفس الشر sai dai kuma zukata an cika su da san biyan bukatunsu lafazin ashihu a larabci na nufin san in bukata ta tafiya lalle mace tana son lalle sai bukata su ta biya game da mijinta lalle shi ma namiji na so sai bukata su ta biya game da matarsa yana kowa na son bukatar ta biya amma aka ce su yi hakuri kai baka samu biyan bukatar ka ba ita ma bata samu ba domin ita in sun samu ne a bata abinci kuma a raba kwana da ita to sai zan so ba za a raba kwana da ita ba ji auren ce dai ga kanan ta samu su kuma in sun samu ne ta ba su filin ɗakin ya suke ɗakin da wata to shi ma ta ki ta ba da filin tana nan <laughs> ta zaune masa waje to kaga ta aka yi shi ya hakura da wani bangare ita ta hakura da wani bangare to sai Allah ta wannan ko ba kai duk da cewa hukumar al-aqsa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira inda za ku ihsani tsakaninku da juna kuma ku yi takawa ku tsare dokokin Allah to lalle ubangiji ta'ala

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وبنتي ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. wallahi ba za ku iya yin adalci a tsakankanin mataye ba walau harafin ko da kun so haka ko da kun kwaɗaitu a kan ku yi adalci ku daidaita tsakanin matanku to ba za ku iya ba duk wanda yake da mace sama da ɗaya waye ce daidai wa daida suke ba gaskiya bane walau harafin ko da kun so yin hakan ba za ku iya ba to tunda ba za ku iya haka wa mai kenan za ku yi fala ta milo kullal mail kada ku karkata karkata ta gaba daya da yadda da matan da makwabta da yaran gida da kowa da abokanai kowa ya san kawai wanta ce dokar ku haka sai eh, da ku dan rinka koyewa a zuci ka fi san wanke sama da wanke, amma a fili ba ka nuna haka a mu'amala ba ka nuna haka dan malamai suka ce shi adalci kashi biyu ne akwai adalcin da dan adam zai iya dan haka Allah ya wajaba masa lalle ne akwai adalcin da dan adam ba zai iya ba wannan ba a wajaba masa adalcin da dan adam zai iya shine al'adal fi hukukin shar'iyya adalci cikin haƙoƙi na shari'a abin da ya shafi abinci da sutura da rabon kwana abinci sutura rabon kwana wurin zama wannan kowa zai iya yin adalci a tsakani ya zanto irin gidan wanci shine na wanci irin ɗakin wanci shine na wanci tufafi irin na wanci shine irin na wanci kamar yadda na faɗa darajar tufafin ya zama ɗaya ba wai lalle ne kalar su ya zanto ɗaya ba a'a darajar su irin darajar yadin darajar atamfar darajar lesin wanda wanda ke sawa ke wanda ke sawa darajar abincin shi ma iri ɗaya ne sai dai kila hanyar sarrafawa wancan ta yi wancan ta wani abu daban amma dai darajar abincin kwaliti sun su iri ɗaya ne haka adadin kwanaki kwana biyu nan kwana biyu can wannan duk ya to ɗaya ne wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan mutumin da yake da mace sama da ɗaya dole ne wannan amma adalci kashi na biyu shine al'adalu fil muhabbati wal aqwal wal af'al adalci wajen so wannan ba wanda zai iya shi aya take ne wal aqwal wajen yawan magana ko surutu ko hira ba inda za a ce hiran da kai lokacin da kake dakin wanci shi zaka yi dakin wanci me ya wanci ta iya hira ta iya kawo labarai ta iya bada abin dariya <laughs> wanda kuma dinkin take ba ta iya hira ba to ya zaka ka ba da labarin har ka gaji ba response to ya zaka <laughs> to amma wata kafin ta zo da mata shi labaran ta ta zo yadda zaka ta to kaga ba zai za a ce wai za a yi maka kididdigar adadin maganin da kai a kan sai an kai san kan su da kai yi ne a nan ba lalle ne adadin su zanto ɗaya ba zai yi ba sannan kuma wal afa'al a aikace babu yanda za a ce irin yadda kake kwanciya da wancan zaka zaka da mu yi wa wancan zaka iya kwanciya da su biyu su uku a dare daya wancan kuma sau daya kawai wannan kuma ko kowace akwai yanayin ta akwai bambanci tsakanin wancan da wancan duk mai mace sama da daya ya san wannan labarin wanda yake da mace guda ɗaya ba zai san wannan labarin wannan shine ubangiji subhanahu wata ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law ba ku taɓa yin adalci tsakankanin matan ku guda biyu ba ko da kun so ku yi haka nan amma fala tamilu kullal mayl kada ku karkata karkata ta gaba ɗaya zuwa ga tsayar fatazaruha ku kyale ita yar uwarta din kal mu'allaqa kamar mace wadda take a rataye shine abdullahi dan abbas ya cikin sahih bukhari laysat bi ayyin walad bi zati zawj ta zanto ita ba mai miji ba ita ba maran miji ba wato ita ce mu'allaka ba mai miji ba dan ba ta samun miji ba maran miji ba dan ba zaura bace ballan tara wani aure ta ba a san kamar da matar ka ta ta rinka jin wannan kaskancin a cikin gida wannan bai dace ba ya kamata ta rinka jin ita ma mace da sauransu an bayyana ko ubangiji ta ala wa in tuslihu wa tattaqu idan har za ku yi sulhu a ku da mata ko kuma in za ku kyautata kai namiji kai kokarin kyautatawa maro ta ya rabu kana cijewa kana dan nuna mata mu'amala mai kyau ko kuma ke mace ce ma ki kokarin ko ta a miji ko da ya yi laifi ko da yi kasa wasa suna kokarin cijewa in dai za ku inganta rayuwarku kuma ku yi takawa fa inna allaha kana ghafurur rahima ta ta'ala mai gafara ne mai jin kai dangane da kurakuran da kuke wa juna ba da niyya ba cikin ababen da sun fi karfin abin da kuke da iko akai dan ubangiji ta'ala sai fa in ka tuku fa ta an takarhu sai an wai da Allah fi khairan kathira ka iya kin abu amma kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa eh, ta tare shi in kana kinta amma kuma ubangiji ala ya baka zurriya ɗaya a tsakanin ka da ita to kaga wannan alkhairi ne daga cikin alkhairai da Allah idan fa zama ya ki dadi har ya kasance mazaje sun rabu majiya man ya rabu da matarsa mata rabu da mijinta yughni Allahu min sa'ati Allah zai wadatar da kowanne ɗaya daga cikin su daga yalwarsa wa kana Allahu wasi'an ta ubangiji ta'ala mai yarwa ne ko mai hikima ne ma'ana idan zama ki dadi aka rabu ba laifi aka ba ba saba Allah su kai ba miji din nan Allah na iya ba shi wata matar da zai zauna a da ita sama da wanda ya raba ita ita ma matar Allah na iya ba ta wani namiji ya zauna lafiya da ita sama da wancan wanda ya sake ta shine yudinillahu kullan min sa'i ta a cikin dole sai an yi hakuri da juna kafin a zauna lafiya idan aka ki yin hakuri duk wanda ya kasa yin hakuri yayi gajan hakuri to sai Allah ya jarabe ba na idan mace yin hakuri da laifi babba da laifi karami duk su ɗauke shi a matsayin laifi wanda ta mayar da lalle lalle sai an rabu har ta tayar da hankalinsa dole sai an rabu to idan aka rabu sai Allah ya jarrabe sa da wannan sunna mai ta ji kamar babu kowa sai a duniya shi kuma ya riga ya gama ya soke take haka idan shi miji yayi wulakanci yayi cin mutunci sai sai masa da'a da biyayya ta yi wannan ya fito kuran dan kasa ko wanda shi kwata kwata sai an yi masa laifi gurin zai kwata duk abin da suke da ki ta ki su ta nan ya kushe nan ki huto nan ya kushe nan har aka zo ya fito mace to da karshe sai ga Allah ya jarrabe shi yana san amma idan kowa ya kokarin tsare dokar Allah shi yayi hakuri gurgurdan yadda zai iya ita ma ta yi hakuri gurgurdan yadda za ta iya Allah ne ya kawo rabuwa kaddara ce ta zo ba ta kasan wani daga cikin su ba to sai kaga Allah ya hutar da zuciyar kowa ita Allah ya hutar da zuciyarta ko ta yi auren ko kuma ta zauna ko da ba mutum cikin kwanciyar hankali shi kuma ko ya auren ko ya zauna ko ba mutum cikin kwanciyar hankali shine ma'anar lillahi kullan lin sa'ati ai na taɓa karanta mana wata kissa wani malami yana zaune na karatu sai wani ɗalibi ya zo ya ce masa yana fama da talauci sai ki tafi aure sai sai aure ba kwanta hadisin mara ki sama ya ji ya aure talauci ya tsanani ya tsanani sai dawo da ya tsare sama da da sai ki fuka fike ta ce a ah, ya amfani wannan fatawar ta ina cikin talauci sai in yi aure kuma na yi kuma talaucin yana da kuma kace in saki. dan da ma ta san za ta ce in sake me amfani da ka ce in yace a a fatawar farko na ya tsammanin kana cikin ma'abuta suratul nur ko an ba Allah zai wadatar da kowa da yalwa ta kenan shine ibn Allah kullum min sa'i wa kana Allah wa ta'ala saboda haka dai ubangiji ta Allah ta aure shi a cikin aure akwai alkhairai masu tumbin yawan gaske a cikin saki wani lokaci akwai wadansu alkhairan sai dai ba ta bayyana ga dan adam ila a saki a koma sai a fi mutunta juna sama ila a rabu yubul lahu kullu min sa'atin kowa ya samu kuma sama da da su ga dukkan waɗannan alkhairai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi na hafsa malaika jibril aka turo aka ce je ka ce ya mayar da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun aka ce mai yawan azumi ce tana da qiyamul layli manzon Allah ya dawo da ita da umarnin Allah ma'ana Allah ya kaddara manzon Allah ya saki dan annaba haramun bane da mutum yayi ina ba ta fahimta amma kuma za Allah ya jure ya zauna da wannan da bintu zanqa tare da samun yanta ta girma saboda wannan ayar ta ce masa wasu wasulhu khair da ka idan mutum ya ga cikin abubuwan da Allah maka sarki ya ce matukar dai yayi ne ba da nufin mulakanci ba ba da nufin cin mutunci ba ubangiji hana wata ta'ala ba zai zarge shi sai Allah ya ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا بنجد ولله ما في السماوات وما في الأرض mallakar Allah ne dukkan abin da ke cikin zammai na halittu wa ma fil ardi da dukkan abin da ke cikin kasai na halittu mallakar Allah ne shi ne ya samar da su daga babu shi ke gudanar da lamarin su wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasiya game da waɗanda muka bai wa littafi kafin ku wa iyyakum kuma kuma mun yi muku wasiyar cewa anita Allah ku tsara dokar Allah ku kiyaye Allah domin nafazin attakawa yana nufin ittikhadul wiqaya wato mutum ya riki garkuwa tsakanin shi da fushin Allah tsakanin shi da azabar Allah duk abin da kasan zai jawo maka fushin Allah ko azabar Allah sai ka nisanci duk abin da kasan zai jawo maka yarda Allah ya kusanta ka da aljanna ya nesanta ka daga wuta sai ka aikata shi to wannan shine hakikatul takawa mun yi wasiya ga waɗanda suke kafin ku cikin al'ummomi kuma mun yi muku wasiyar cewa kulla. ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa in takfuru idan ku ko kafirce masa ba ku masa da'a da biyayya ba fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard to ubangiji ta'ala dai shi mallakar abin da ke cikin sammai shi mallakar abin da ke cikin kasai abin nufi bijirin wanda kuka yi masa da kafirce wanda kuka yi masa ba zai tauye komai daga cikin mulkin sa kamar yadda da'ar ku da biyayyar ku ba zai kara komai a cikin mulkin su ba subhanahu wataala idan bayi sun yi da'a sun yi abin kinki kansu suka yi wa idan bayi suka kangare suka saba sannan kuma Allah madaukakin sarki bai su da komai ba nan ma kansu suka yi wa wa kana Allah ganiyan hamida lalle ubangiji ya kasance shi ne al-ghani mawadaci wanda baya bukatar komai sannan shine al wanda dukkan dangin yabo shine yake cancantar sa ba wanda ya fi Allah cancantar a yabe shi ba dan komai ba sai dan saboda abin saboda abin da yake da shi na sunaye mafiya kyawu da sufofi mafiya kamala kaga sunaye na gari sama da sunan kowa sufofi na kamala sama da na kowa sannan ayyuka da ke nuna bunƙasa saurin sa kamar kashewa rayawa arzikawa talautarwa saukar da ruwan sama fitar da tsirrai duka waɗannan dangi ne na ayyukan Allah subhanahu wataala to saboda waɗancan ayyuka saboda waɗancan sunaye saboda waɗancan sifofi sai ya zama alhamidu wanda ake yaban wanda ya cancanta a yabe sama da kowa walillahi ba su samawati wa ma fil ard lalle Allah shi ke mallakar abin da ke cikin sammai kuma shi ke mallakar abin da ke cikin kasai gaba daya wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro ga dukkan wanda ya dogara gare shi Allah ya isa mai kariya mai tsaro game da dukkan wanda ya mai shi mai kariya din ko mai tsaro in ya sha ayyubi yubukum ayyuhan nas idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba ɗayan ku ya ku mutane wa ya'ti bi akharin zo da waɗansu ba ku ba wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan haka inda zai in ya sha ayyubi yubukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin in ya ga dama sai ya tafiyar da ku zo da waɗansu kuma Allah mai iko ne akan haka man kana yuridu thawabad dunya wanda duk ya kasance yake son sakamakon duniya cikin abin da yake aikatawa fa inda Allah thawabu dunya wal akhirah to sakamakon duniya din da na lahira duk a hannun Allah yake wa kana Allah samian basira kuma ubangiji ta ta'ala ya kasance mai ji sannan ko mai gani abin nufi karka nufaci duniya da maganar ka ko aikin ka ka nufaci lahira shi ne yafi maka alkhairi wa bi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da maganar ka da aikin ka in za ka yi aiki in za ka yi magana ka yi da nufin ubangiji ta'ala ya baka sakamako gobe kiyama ba don yabo na gidan duniya ba domin idan yabo na gidan duniya kake so to a hannun Allah yake sai ka yi din ya hana mutane su yabe ka da tunda shi ke karkato da zukata su yabe mutum shi kai ba dan Allah din ba kai dan yabon shi Allah ba zai baka lada ba tunda ba dai shi kai ba kai dan yabo ko baka samu yabo ba to amma idan kai dan Allah subhanahu wataala ta'ala Allah madaukakin sarki zai sa maka yabon duk inda baka tsammani kuma ya maka tanadin lahira da ya maka tanadin lada na gari a ranar tashin kiyama wa kana Allahu an basira Allah ya kasance mai ji san da so mai يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط yi لله ولو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنوا أو تعرضوا فإن الله تعالى يعملون خبيرا بجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن تكي إيماني كونوا قوامين بالقسط وكفن تسيئيو وجن آدل سنكم شهداء لله كنا ما تبعد سيدا دون الله ولو على أنفسكم كودا أكن كاونانكم ne aw walidaini ko akan mahaifanku wal aqrabin ko akan dangi makusanta in yakun ganiyan aw fasiran fallahu auladu bima idan shi wanda za ku bada shaida a kansa ya kasance mawadaci kada wadatarsa ta sa ku koye wani abu na laifinsa aw fakiran ko kuma wanda za ku bada shaida a kansa ya zanto talaka kada jin tausayinsa ya sa ku koye laifinsa wai kar a masa hukunci a hada masa ga hukuma sannan da talauci wallahi aula bihi ba ubangiji ta'ala ne yake tantantar ku lura da janibinsa ba janibin wanda za ku bada shaida a kansa ina fata an fahimta ana ana magana lokacin da mutum zai bada shaida sai da sai tabbatar da laifi ko da akan ka ne ka sai eh laifi na ne illa iyaka ka tsaya ka jira hukuncin da ya dace a maka ko kuma a yafe maka in cikin abin da yana iya karban yafiya ne ko akan mahaifinka ne ka ce kwarai da gaskiya baka za laifin mahaifina ko da akan mahaifiyarka ko da akan dangi wanda wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya wajaba a mutane lokacin da zaka bada shaida ka bada shaida bisa da gaskiya kada san mutum ya sa ka koyi laifinsa kada kinsa ya sa ka tsora masa laifin da bai ba kai masa kage wannan bai halatta shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani kunu qawwamina na qisti ku kasance tsayayyu wajen adal sannan shuhada lillahi masu shaida don Allah ba don wani ba wannan aya ta yi kamance da aya da mu karanta nan gaba cikin suratul ma'ida fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist a can gurin kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist a nan gurin kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi menene bambancin wato a can gurin an a can gurin an jinkirtar da wato anan an kawo sunan Allah kusa da shahada kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi a can kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist bambanci shine wannan ayar tana magana akan masu bada shaida wannan ayar tana magana akan masu hukunci kowanne sai aka raba sunan Allah a kusa da su dan a tsauratar da su Allah din a nan masu ba da shaida kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi mai shaida kai shaida dan wa dan Allah kidan wa mu shahadatu lillahi zalikum yu'adhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir a gurin bil lillahi da dan ayar ba akan masu take magana ba akan masu hukunci alkalai da auliya'ul umuri lillahi tsayayyu wajen gudanar da al'amuran mutane tsayayye a gidansa ya tsayar da gidansa dan Allah ya yi adalci tsayayye a kotunsa ya tsayar da hukunci a tsakankanin masu hukuma guda biyu dan Allah tsayayye a karamar hukumarsa ya gudanar da al'amuran mutane dan Allah tsayayye a jiharsa tsayayye a masarautarsa tsayayye a matsayinsa na hakimi ko sarki ko dukkan wanda yake tsayayye akan wani abu kaga wannan da su ake magana na ana magana akan masu ba da shaida kan ana magana akan masu ne masu hukunci sawa'un alkalai a kotuna ko masu hukunci a wuraren da suke mulki ko masu hukunci a gidan rufi wato masu gudanar da gidan rufi ko waɗanne sai aka kawo lafazul jalala kusa da su dan lafazin Allahu lafazul jalala shine shugaban dukkan lahi husna har ma waɗansu sukan ɗauka cewa dukkan sunan da ba Allahu ba ya iya zantowa kabar a cikin magana ko kuma ya zanto al-matbu an an fahimta ko a tabi kai amma Allahu ku kullun sai dai zanto huwal matbu dauman wa abada ina fata ma'ana sauran sunayen ya iya zantowa bai suke yi amma idan kace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa kotu a wani gari na cikin garurukan mu na arewacin Najeriya wata kotu in kana so zaka fita sunan garin da titin da adireshin kotun da sauransu cewa a kofar kotun akwai mutane suna zaune aikin su idan ka zo ka shiga kotu ka kawo wani rigima aka ce waye shaidar ka sai ka fito waje sai ka samu wanda suke zaune ka ce da Allah ba zai mun shaida sai ce ta mai ce ta mota ce ko ta plot ce ko ta menene menene girman plot 100 by 100 100 by 150 ne meye girman sa a wajen unguwa yake me cinikin sa zai kai miliyan nawa sai a je sai zan maka shaida amma nawa za ka biya bai taɓa ganin miki mutum nan gurgudan abin da zai bada shaidar a kansa gurgudan yadda za a yi jin da shi yadda za a yarjejeniya da shi a abin da dinsa ya shigo kotu ya zo ko an ce alwala ta tafa qur'ani ya bude nan 60 ai nan 30 nan 30 ya dafa ya rantsa zai to yanzu wannan ya fahimci ma'anar wannan aya kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillahi ai ba fahimci ma'anar ta ma'ana mutum ya bada da dan kariya dan dan wani abu da zai samu a gidan duniya wanda bai taka karanta karawa ballan sana kariya ke menene abin da dan adam zai samu ko ko mutum ya hukunci na zalunci yayi ba daidai ba dan wata yar morewa da mutum zai a gidan duniya duka kwanan nawa ne kwanakin duniyar gaba ɗaya menene ita kuda menene kuma kuda ballanta na batun romansa ma'ana duniya gaba ɗaya menene ita ballanta na ai magana abin da yake cikin ta na sha buga mana misali kuma ya kamata kowa ya gane dukkan wanda ya more jiya daren da ya wuce na jiya shine wanda ya fi kowanne kayataccen dare a cikin rayuwarsa da kuma wanda jiya ya sha wahala wahalar da a cikin tarihi daren da jiya shine ya fi kowanne shan wahala a cikinsa a yau ɗin nan muna la'asar daidai suke da juna shi wanda ya ji wahalar jiya ya manta ya ji wahalar shi wanda ya ji daɗin jiya ya manta ya ji daɗin ya rage hisabin da yake zuwa mutum a ranar tafi tunda mala'iku sun riga sun rubuta a cikin rajistar da ruwa ba zai sha da iska ba zai zo ya ga takardun ba kawai ya mutan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma idan dan adam yayi tunani sai ya ga cewa yayi komai dan Allah ya fi masa domin duk abin da ya ba dan Allah ba sakamakon da yana ne yana jiransa kuma wannan abin ba zai albarka idan kuɗi ne idan mulki ne idan ne ne in ko ba Allah a ciki ba zai ci albarka ba kuma zai dano ba sai ga wanda bai kai ka wadata ba bai kai ka mukami ba bai kai ka mulki ga ya fi ka kwanciyar hankali sai ka ga ina ma ana sayar da rayuwa a wani sufa market da ka je ka sayo rayuwa shigen irin tawana wani da iyalinsa kai ka kasa samu kuma ka fishi shi wadata ka fishi shi kuɗi ka fishi komai amma ya kwanciyar hankali saboda ya bi Allah kai baka bi ya ku bikin ka bara ko ba ka bane ba kana magana take ma'ana dai ko me za mu yi kokari mai don Allah tsakanin mu da ubangiji to wannan kuma dole sai mutum yi yaki da zuciyarsa yau da gobe ba dabara kan adam bace ba gam da katar ne na ubangiji ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga abin da kake ne da ni. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran in yakun ghaniyan ma'ana in yakunil mashhudu alaihi ganiyan kaga ismu yakun din kenan mahzuf ne sai khabaru yakun din ne ya bayyana ganiyan aw fakiran amma al mashhudu alaihi shi ake kaddarawa sallahu aula bihima allati fala tattabi'ul hawa kad ku bi soye soyen zuciya an ta'dil ku ta ku yi adalci wa in talwu aw tu'ridu wa in talwu idan kun jirkita magana shine lawayalwi an gane ko wa yaquluna sami'na wa asaina wasma wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana bi layyan allayyu shine wato tahriful kalim zai ki tazanci akan ce lawa ala rafi fi'li madi yali yalwi kai yana jirkita zance ko yana rikita zance ga yadda zance ki sai ka canja fasalansa don cimma wata manufa shine fala tattabi'ul hawa an tadu wa in talu idan kuka jirkita zance kuka mayar da gaba ta koma baya aw tuqridu ko aka ce ku zo ku bada shaida sai ku gudu kuka ce ba zan bada shaida ba ni ban sani ba dan ka sai in ka bada shaidar zaka tabbatar da laifi ga wani wanda kake so to in kuka yi haka din fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji ta Allah zai ba ku labari game da abin da ko kasance kuna aikata abin nufi dai dole idan an kira ka gaba da shaida akwai abu guda biyu da ake bukata a ka na farko dai dole ka zo ka bada shaida ba wai zabi ne a sama sannan kuma na biyu dole ka faɗi gaskiya idan ka zo ba dole ka bada shaida kuma dole ka faɗi gaskiya ma'ana idan mutum ya zo wurin bada shaida amma bai faɗi gaskiya ba ya zo a tuhumce shi cewa bai zo ba wannan ya kuɓuta daga wannan laifi sai dai yanzu bai faɗi gaskiya ba shine abin da za a tuhumce shi amma idan aka ce zo ka bada shaida sai ya gudu yake zuwa ya bada shaida laifi nawa za a tuhumce shi laifi biyu bai zo ba sannan bai faɗi gaskiya ba ina fata mun fahimta shi yasa Allah ce wa in talu in kun zo wurin sai kuka rikita zance aw tu'ridu ko kuma kuka ki zuwa sai kuka gudu da aka ce zo ka bada shaida sai ka ki fa inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji ta'ala mai bada labari ne game da abin da kuke aikata يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني آمنوا بالله ورسوله ku ƙara yin imani da Allah da manzansa wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih ku yi imani da littafin da ya saukar bisa ga manzansa wal kitabil ladzi anzala min qabl da kuma littafin da ya saukar min qablu tun kafin wannan littafi na manzo sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur billahi wa malaikatihi dukkan wanda ya kafirce ma Allah ko ya kafirce wa mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ya kafirce wa ranar karshe faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika ya bata bata manisanci malamai sun sha bamban wajen fassara faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal lazina amanu aminu wato ya waɗanda suka yi imani ku yi imani wato suna ganin tunda an ce imanin yau to ku ci gaba da yin shi diman da'iman kar wata rana ku fasa shine aminu din an da kyauta kenan ku wato kenan dawwama akan imani ayat take umarni waɗanda suka faɗi wannan magana wato suna ganin kamar shi imani wani abu ne daya daya wanda baya karban ƙari ko rage idan aka yi ya zama daya dayan abu baya karban ya karu baya karban ya rabu to amma hakikanin gaskiya ahlus sunna ma'ana ana manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in suna fassara wannan bisa ga karuwar imani tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna al-imanu yazidu wa yanqus imani yakan karu sannan yakan rabu tunda Allah ya ayyuha allazina amanu aminu ya waɗanda suka yi imani ko kara imani ma'ana ku ɗaukaka matsayin imanin naku na yau ya tsara na jiya na gobe ku yi himma da kwazo ya tsara na yau kamar yadda na jibi kuma ya fi na gobe shine amin ku daɗa imani din don wannan shine abin da sauran ayoyi suke nuna wa wato karuwar imani fa amman allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudu samawati wal ardh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga zadatuhum imanan wa idza tuliyat alaihim sannan kuma wallazina hatadu zadahum hudan wa atahum taqwa da haka imani da na karuwa sakamakon ayyuka idan suka yi yawaita sannan kuma yakan rago idan ayyuka suka zanto kaɗan da haka wanda yafi kowa yawan ayyuka na gari shi yafi kowa yawan imani wanda kuma yafi kowa wato tsakatsakiyar ayyuka kaga ya ɗara wanda yake mai karancin ayyuka to sai dai kuma aiki na zahiri kadai ko mun yawansa ba shi ne yake da tasiri ba a'a babban abin da ke sa yi tasiri shine zuciya idan mutum yana da niyya ta garin lokacin da ya aiki ko mun yawan aiki idan wani ya zo ya kaɗan ya fi kyakkyawan niyya da ikhlasi tsakaninsa da Allah sai fi ka ko kuma yana da matsakacin aiki kana da aiki mai yawa amma ya fi kyakkyawan niyya kaga ya fi ka lada yana da aiki kaɗan kana da aiki mai yawa amma ya fi kyakkyawan niyya saboda ka sai fi ka lada duk malamai sun yi ijma'in cewa khairun nasi abubakar illa an yakuna nabiyya sai da abubakar ke kowa falala cikin mutane in banda annabawa da kuma dukkan malamai sun yi ma'in cewa Abubakar ta'ala anhu bai so azumi ba bai kuma fi su yawan karatun alqur'ani ba akwai wanda sun fi su yawan karatun sun fi su yawan kiyamul lailan sun fi su yawan azumin amma shi abin da ya tsara su da shi shine karfin ikhlasi to ikhlasi kuma shi ke da tasiri wajen aiki ya ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah madaukakin dan haka duk lokacin da za mu yi aiki mu yi kokarin tsantsanta niyya tsakaninmu da ubangiji mu ga cewa dai shi muka yi wannan yana da tasiri matuƙa wajen aiki ya zanto karɓar ubangiji ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wato yace nazzala ala rasulihi yace anzala min qabl malamai suka ce shi lafazin nazzala ga abinda aka saukar kashi kashi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin amma anzala ga abinda aka saukar kashi ɗaya. kamar at-taura gaba daya difatan wahida aka saukar da ita ba kashi kashi ba kamar linjila haka da haka aka bambanta wajen ta'abiri wannan nazzala wannan anzala duk da cewa kuma ɗaya yana daukar ma'anar ɗaya a faɗin yalwa ta larabci ko a yalwa da larabci yake da wa يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان بي يكفر سوى الله ده ملائكته ده لتتفنس ده منزلنسا هو يكفر سوى ranan karshe bai yarda da zuwan ba faqad dalla dalalan ba'ida hakika ان الذين امنوا لله ودان da suka yi imani thumma kafaru sannan daga baya suka kafir thumma amanu sannan kuma suka kara yin imani thumma zadu kufran sannan kuma suka thumma kafaru kai sannan suka kafirce thumma zadu kufran sannan suka ƙara kafirci doriya akan nada lam yakun Allah liyaghfira da dai ubangiji ta Allah ba zai musu gafara ba wala liyahdiyahum sabila kuma Allah ba zai taba shirye da su tafarki madaidaici malamai sun yi sabani dangane da suwa wannan aya ta sauka akan su waɗansu malaman suka ce ta sauka ne akan ahlul fita wato yahudun nasara dan su ne amanu bi anbiya'ihim qabla maji'in nabiy sallallahu alaihi sallam. sannan bayan annabawan sun wuce sun makabaru sai suka yi kafirci sun ma'amanu kafin zuwan manzan Allah goshin zuwan sa sai suka yi imani da shi tun kafin su gaishe dan littattafan su sun bayar da bisharar zuwan sai suka zo suna jiran ina ma ya zo sun makabaru amma da ya zo suka gaba daga kabilar sai fito ba suka kafirce masa sun mazdado kufara kuma suka ci gaba da kafircewa duk abin da aka saukar a kansa kaga ya hudu haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a ayar tana magana ne akan munafikai domin daga nan gurin zuwa abin da zai biyo baya duk ana magana ne akan munafikai amanu sun makafa ma'ana sun yi imani da harshe suka kafirce da mai da zuci sun ma'amanu sannan kuma gobe sai su ƙara imani ne da harshe din sun makafaru sannan kuma su kafirce a zuci sun mazadu kufran su ƙara kafirci doriya akan nada to irin waɗannan sune Allah ke cewa lam yakun Allahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila Allah ba zai gafarta musu ba sannan ba zai kiyar da su ta farke madadaci ba abin da zai saka gane da munafikai ake sai sai ayat da gaba ta ce bashirul munafiqin bi anna lahum azaban alim yi bushara ga munafikai cewa lalle akwai azaba mai radadi akan su wane ne munafikai Allah zai ne yattakhizun al-kafirina awliya min dunil mu'minin su ne waɗanda suke rikar kafirai a matsayin abin kauna min dunil mu'minin su kyale mu'minai yan uwansu saboda wani abu da suke son samu a wurin kafirai din na duniya ko dan cimma wata manufa ta siyasa ko cimma wata manufa ta tattalin ta mutum ya tsare mulkinsa sai ya gwammace har gare nuna wa kafirai din kauna sama ya nuna wa 'yan uwansa mummunai kauna ko dan saboda kuɗi ko dan saboda wani kasuwanci har sai mutum ya gwammace gare so kafiri sama da so muni to wannan hatsari ne ba karfi ba shine allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin to ita wilaya kauna irin wanda take jawo wa mutum mummunan matsayi a lahira wanda zai wa kafare ta jawo masa mummunan matsayi ita ce kauna ta zuci musamman wadda taimako na ayyuka ke fassara ta a zuciyarka kace kana kaunar wani wanda ba musulmi ba kuma yana dawa da addinin musulunci a aikace ko da mukaminka ko da dukiyarka ka rinka taimaka wa manufofinsa suna cin nasara akan musulunci da musulmai to ba yanda za a yi mutumin da yake musulmi ya wannan mutumin dukkan ne wannan tura daga ya fara da musulunci sa gefe guda amma kauna ta baki radau radau kan nuna masa a baki kana tare da shi a zuci baka tare da shi kuma dukkan wani abu da zai kawo da zai cuce ka ya cuci addinin ka ya cuci al'ummar ka ba za ka taɓa goyon bayan za ka yi dukkan dabarar da za ka waske masa to wannan babu laifi dan ka nuna kaunar baki kadai in babu ita a zuci in dai a aikace mutum bai fassara ta ba ina ba ta fahimta da haka ba fahimci ayoyin inda suke mu dora kowanne a mahallinsa saboda matsayi na duniya ya sa da dama daga cikin mutane musulmai sukan ɗauki abu ne mai sauki dan ka kaunaci wani kafir abu ne mai sauki dan ma ka taimaka masa akan dan uwanka musulmi abu ne mai sauki dan ka bashi kowane irin agaji wallahi ba abu ne mai sauki dan ubangiji ta'ala ya ce masu yin wannan din ayi su ne waɗanda suke rikan kafirai auliya amin dunul mu'minin suke daukar su a matsayin abin kauna ko ababan taimakawa banda mummunai yan uwansu sai Allah ya inda inda al-izza shin suna neman wata daukaka ce a wurin su lafazin al-izza yana zuwa da ma'anar galaba wato kana neman rinjaye a wajensa kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa cikin kisar Dawud fa qala akfilniha wa azzani fil khitab azzani bi ma'ana galabani ma'ana suna neman galaba a wajensu suna ganin ba da za a su ci nasara akan abin da suka sa a gaba in ba waɗancan kafirai sun dafa musu ba sun mara musu baya ba sai fa innal izzata lillahi jami'a dukkan galaba da dukkan nasara a hannun Allah take shi kadai to sai ayat da zamu tsaya kanta Allah ta wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بين الكافرين عن المؤمنين سبيلاً ubangiji ce wa qad nazzala alaikum fil kitab hakika an riga an saukar akan ku cikin littafi an idza samitum ayatillah idan kun ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ko ana izgili da su fala taqudu ma'ahum kar ku zauna da masu haka din hatta yaqudu fi hadisin ghairi har sai sun kyale wannan zancen sun koma wannan zancen da ba wannan ba kuna hira da mutane su faɗo wani abu na addinin musulunci su yi masa dariya su yi masa izgili su faɗo wata doka cikin dokokin da manzan Allah ya zo da su ko wani ladabin zaman tare ko ta shari'a ko wata ka'ida ta tare sai su faɗa abin su yi masa dariya su yi masa izgili ku daina zama tare da su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai sun kyale wannan zancen sun shiga wani innakum idan misluhum innakum lalle ku izan. in har kuka zauna tare da su din misluhum kun zama irin su kun zama tare da su wajen laifi ko da baka tofa albarkacin bakinka ba cikin mugunyar magana su ko da baka ce komai ba inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ubangiji ta'ala zai tara kafirai da munafikai cikin wata jahannama gaba daya Allah ya tsare mu ina ganin saboda katsewar wuta mu kyale hayar haka gobe sai mu ƙara maimaita ta sai mu tashi sai mu dora da abin da biyo baya abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum wato har zuwa ƙarshen aya dan Allah menene ƙarin bayani dangane da wannan ayar dan naji wani malami ya ce wai wannan aljannar wadda Allah ya kori shaidan daga cikinta ba aljannar da za a shige ta bace a ranar sashin kiyama abin nufi wannan aljanna da Allah ya ce da annaba Adam ya Adam uskun anta wa zawjika aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tum ya kai adam ka zauna cikin aljanna kai da matarka wa kula min ha ragadan haisu shi'tuma kuma ku ci daga cikin ta ragadan nau'i na arziki haisu shi'tuma irin yadda kuka ga dama to sai waɗansu malamai suka ce wannan aljannar daban da wadda za a shiga cikin ta ranar tashin kiyama saboda aljannar da za a shiga cikin ta ranar tashin kiyama ɗabi'ar ta in an shiga ba a fita wannan aljannar ko gashi annabi adam ya shiga kuma ya fita shi da matarsa hawa dan waccan sunanta jannatul khuldi ko jannatu adlin idan an ce al-khuld kaga dawwama kenan in an ce adnin ma wato zama na dindindin al-iqamatul abadiyatu sarmadiyya zama na dindindin wanda baya da iyaka ibn al-qayyim ya tattauna wannan mas'ala tare da kawo dalilan bangalori guda biyu a cikin littafin hadil arwah ila biladil afrah galibin zancen da ya tafi a kai ko kuma dai na ga dalilan da ya koro sun fi karfi a kai shi ne dalilan da suke nuna cewa wannan aljannar daban wadda za a shiga kuma ranar tashin kiyama daban wallahu a'lam menene bayani dangane da faɗin Allah ta'ala faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi cikin suratu Ali Imran cikin suratu ali imran ubangiji ala ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi dukkan wanda yayi musu da kai fihi wato cikin lamarin annabi isa alaihi salam min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan irin abin da ya zo maka da ilimi abin da ake nufi da ilimi anan wahayi an gane ko fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum to kace da su ku zo mu kirawo ƴaƴanmu da ƴaƴanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum mu kirawo kawunanmu mu kirawo ku kanku ku zo summa hil sannan mu kaskantar da kai zuwa ga Allah muna masu roƙonsa fa nada Allah na tallahi alal kadibin mu sanya la'antar Allah akan waɗanda suke bakarinsa wannan aya ita ce ayatul mubahala wato ayatul mubahala kenan ta zo cikin suratu ali imran kun san sanadiyar saukar suratu ali imran shine gungu na kirista daga garin najran waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi masa tambayoyi dangane da matsayinsa game da annabi Isa alaihi salam manzon Allah kuma na ba su ansa ta hanyar wahayi da Allah ke saukar masa cewa ga matsayin annabi Isa alaihi salam halitta ne na Allah bawa ne na Allah manzo ne na Allah tun asali ma ga mahaifiyarsa yadda tarihin ta yake ga wadda ta haifi mahaifiyarsa ita ce matar Imran idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim har zuwa ba. duk dalilin da ya kamata su gamsu da shi bisa ga cewa annabi isa abdullahi rasulullahi ne wannan ayoyi na ali imran sun kawo amma ba su yadda ba to da aka je karshe da sun kangare sai Allah ya to faman hajjaka fihi daga yanzu duk wanda ya kare musu da kai fihi cikin lamarin annabi isa alaihi salam kai ka ce abdullahi rasulullahi sun kuma sun ce allah ne ko salisu Salata ne ko sun ce inna allaha huwa almasihu ibn maryam fa qultu kace da su ta, ta'ala da wa amna wa amna wato ku zo mu mubahala mu yi taron Allah ne mu da ku ku fito ku da matan ku da ƴaƴan ku ne ma in fito ne da mata na da ƴaƴana mu zo mu taru aure guda mu roki Allah mu ce ya Allah ka la'anci mai ƙarya a cikin mu duk wanda yake mai ƙarya ne ya Allah ka daidaita aka ce manzon Allah ya ce da su haka irin mabiya din nan da ake jan su kan duhu sai suka ta a fita a fita sai wanda daga cikin shugabannin sai tara su hankali su yi kun tabbatar duk siffa da ta kamata a gani a gane wannan annabi ne ta tabbata mun gane annabi babu ko yadda za a yi mutane su yi taron su ne su da annabi su kuma su dawo gida lafiya ba zai yi ina ba mu shawara ta su ta to shine sai mu ce da su ta an fahimta ko to shi mai tambayar abin da yake so ya sani shi mai tambayar yana cewa su waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo a cikin ƴaƴansa da kuma matansa abin da yake so ya ce daidai da imam ibn kasir ya kawo ruwaya da ke nuna manzan Allah ya kamo hannun alhassan wa husayn ya fito da su yana cewa to ga ƴaƴana dan a zo a yi mubahala sai su kafa hujja da wannan abin da manzan Allah ya narko hannun alhassan wa husayn a matsayin waɗannan su kadai ne ahalul baiti bai kirawo matansa sun fito tare ba dan haka sa ba ahalul baiti bane kun bai tona da kyau to wannan abin da manzan Allah ya yi ya riko wani bangare ne na ahlul bait ba dukan ahlul bait ba wani bangare na ahlul bait ba dukan ahlul bait ba kuma matan su tabbas suna cikin ahlul bait domin ya za su da fadin nadawa abuna ana wa abuna kun wani sa'ana ga jinin sun qur'ani yace wani sa'ana kaga matan su suna fiki to amma saboda jahilci in shi a sai su fitar da matan annabi cewa ba su cikin ahlul bait amma inda ko wannan yace yana son karin bayani kan fadin Allah ta'ala wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqatin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin wannan aya tana cikin suratul bakara abinda Allah ke cewa wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' lalle za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqatin min al-amwal da tawaya ta dukiya kamar wani bangare na ci bayan tattalin arziki wal anfusi da tawaya kuma ta rayuka kamar mace-mace ko annoba da za ta zo a yawaita mace-mace wasu marad da tawaya kuma ta wato 'ya'yan itace ko amfanin gona waɗannan nau'ika duk ubangiji ta'ala na iya jarraban mutane da su alkhawf tsoro shine ku ga abokanan adawar ku na karfi ko suna dada yawa ko wani abu makamancin haka aljuwa wato yunwa kenan karancin kayan abinci naqsa min al-amwal wal anfus was samarat dukan waɗannan ubangiji ta'ala na jarraba mutane da su ko da sun yi imani cewa mun yi imani cewa za mu yi aiki da shari'ar musulunci ba shi ke nuna cewa za mu zauna lafiya ba tare da waɗansu cutuka sun dame mu ba domin musulman farko ma haka aka jarrabe su annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya hijira zuwa madina da ya zo madina shi da sahabbansa suna sabin zuwa ga bakunta na mutum ya bar iyalinsa da dukiyarsa a garin su ga kuma yanayi na garin madina bai dace da yanayin jikin da dama daga cikin sahabban da suka yi hijira ba saboda madina a lokacin sanyi ana yin sanyi mai tsanani wanda ya tsara na wurare da yawa cikin duniya a lokacin zafi kuma haka ake yin zafi mai tsanani to don haka da suka zo sai suka rika yawan kamuwa da matattara waɗansu daga cikinsu waɗanda imani bai nuna cikin zukatansu ba suka rinka gudu suna komawa garurukan cewa su ba za su iya zama cikin wannan wahala ga fatara ga talauci ga cutuka har manzon Allah ya faɗi cewa almadinatu tanfi khabasaha kama tanfi naru khabasal hadi madina tana koran bara gurbi daga cikinta irin yadda wuta ke karkade tsatsa daga cikin karfi a wani hadisin yake al-madina ta nas madina suna koran mutane abin da yake nufi da mutane waɗanda imanin su ba na gaske ba to kaga inda a ce akwai waɗanda in sun aiwatar da shari'a za a ba su dukiya su zauna kawai su ta suna barci su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai da Allah ya jarrabe su har wani lokaci mai tsawo aka fitar da baragurbin cikin su masu gaskiyar imanin suka tsaya wanda dukkan wani canje-canje bai canja su ba suna nan akan aqida su ta gari daga ba sai Allah ya kawo musu wadata shine har Abu da yake cewa ba mu fara koshi ba tunda aka zo Madina har sai ranar da aka yi yakin Khaibar kaga shekara bakwai kenan bayan hijira ko yakin Khaibar ma'ana waɗansu yi shekara ta uku a maka da musulunci da shekara bakwai a madina amma ba su ji su cikin wadata ba sai bayan da aka yi yakin kai ba to kaga a lokacin an riga an tace an kada tacewa domin yaki da aka yi na badar babu tasiya a cikin sama da yakin Uhud yakin Uhud an fi samun tafiya mutane dan yakin Badar ba fita da niyyar tafiya yaki wanda suka fita ma ba su fita da makamai ba sun tafi ne da nufin kawai su karbo kayan kasuwanci da ke hannun Abu Sufyan su dawo gida bisa ga dadde Abu Sufyan a ce ya gudu mutanen Makka kuma sun riga sun fito dan tare dukiyar su kawai sai aka fi karo da su to kaga wannan babu jarrabawa a cikin sa da yawa sama da yakin Uhud dan yakin Uhud kowa ya san yaki za kuma yakin Uhud an sha wahala kwarai da gaske wajen sahabbai mutum 70 suka yi shahada to kaga irin wannan sai rinka tabbatar da masu imanin gaske ana ganin sun ƙara tsayawa duk wahala ba su ja da baya ba munafikai kuma suna fitowa fili suna nuna munafunci an gane ko to da aka zo aka sake ghazwatul ahzab nan gurin ma aka sake tacewa kan kada da rayaya duk inda aka wani yaki sai munafikai sun fara sun ƙara fitowa har zuwa lokacin da aka yi yakin boka duk munafikai dai ana rarragewa daga karfe da aka wanzu zaratan musulmi sai ya kasance zuwa abin da ake bukata din na wani bangare na wadata da walwalar rayuwa kuma an riga an samu yasa ba a samun daɗi a karan farko sai an shiga cikin wannan jarrabawar da Allah ya rantsa sai ya jarrabe ku wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsan min al-amwal wal anfusi wat thamarat wa bashir as-sabirin kuma haka Allah Allah ta alif lam mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane na tsammanin za a kyale su kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba wa da kad fatanna allazina min qablik fa la ya'lamanna Allahu allazina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin hakika mun jarrabe wadanda suke kafin su da sannan ubangiji ta'ala zai bayyana da wadanda suke gaskiya cikin imanin su da sannan ubangiji ta'ala zai bayyana da wadanda suke makareta wajen da'awar imanin su da haka yanzu ko kowa da muke ta tabbatar shari'a musulunci kar wani daga cikin mu nan a masallacin nan yayi tsammanin yana son ya fara tsinkar ƴaƴan itacen shari'ar da ya dasa me yiwa sai ƴaƴan mu ne ko jikokin mu za su su fara cikin ikon Allah babu mamaki abin ya faru a gaban idan mu fara tsinkar amfani amma wannan kar mu sa a cikin cewa wai dama mun yi ne don mu samu wannan amfanin me tunanin amfanin lahira an fahimta ku dan irin yadda shari'a take tafiya tana bukatar sai an zage mata dantsi kuma a wannan tafiyar da za a yi za ku yi ta ganin mutane suna canjawa za ku taho da mutane a titin farko ana ta tafiya da an zo wani bus stop sai wani ya tsufa da an kare gaba an je an je wata kwanar sai wani ya tsufa sai dai mai fatan ubangiji ta ala ya tabbatar da daga dagen kan shirya kar mu yi mamakin wanda ya kauce yaya aka yi kauce mu yi mamakin kanmu yaya aka yi mu muka tabbata ko mai turo ko Allah ya da tabbatar da saboda makiya shari'a za su yi amfani da kowane salo salo na karfi shine wawayen suke amfani da shi kuma wannan shine mara hadari salo na karfi domin idan aka buga aka buga su ne za su ji saboda Allah ya alkawali ga bayan sa mummunai to amma salo na makirci na dabara wa yake son mukami a bashi wa yake son dukiya a bashi wa yake son kuɗi a bashi wa yake son kaza a bashi shi fi kowanne hadari tunda a yanzu yadda aka najeriyantar da mu gaba daya da wuya a zo a ba wani kullum kudi yace ba zai karba ba kuma da wuya ka ga wani ya karbi kullum kudi kuma ya tsaya akan manufar da ya faro da'awa akan ta lokaci da su ba tare da ya canja ba sai da manka kasar don ubangiji ina ba ta amfani saboda haka masu ihin cikin mu idan kun ga waɗansu daga cikin zaratan shari'a da ake tafiya da su sun zame ko sun tsaya wani wuri sun taka birki mota na nema ta bar su ba la'antar su za ku yi ba duk masu kihin cikin mu kamata yi mutahi cikin dare mai musu addu'a ku wuce gaba dan ko mutum ɗaya muka rasa hasara muka ba san mu bane mu dukkan wani bardan tafiya a cikin harkar shari'a ina fata mu fahimta amma bayan mun roki ubangiji ya tabbatar da mu ya tabbatar da shi kuma bai tabbata ba ina ubangiji ta'ala ne ya ga dama ya tabar da shi wannan kuma sai mu ci gaba ba ma cewa tun da ba wani kuma an daina tafiya kar tsayawar wani ta rage mana kai ko azaba ina fata ku fahimta Allah ce wa bashir sabiri kai bishara ga masu hakuri domin duk wanda aka jarraba da tsoro ko aka jarraba da karancin dukiya ko aka jarraba da kaza da kaza da aka ambata cikin ayar in ba yayi hakuri ba da waya iya tsayawa sai Allah ce wa bashir sabiri kai bishara ga masu hakuri allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne wadanda idan wata musiba ta same su sai ka suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sa karawa akan wannan karba wato inna lillahi Lallai mu mallakar ubangiji ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu dinnan ya zuwa ga Allah za mu koma to sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun irin waɗannan masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da wata musiba ta same su alaihim salawatu min rabbihim lalle suna da salatai na musamman daga wurin ubangijin su wa rahama suna da rahama daga wurin ubangiji wa ulaika humul muhtadun kuma irin waɗannan su ne shiryayyu to malamai na yin sabani dangane da salawat da kuma rahama wadan suna fassara su kansu salawat sun suna fassara su a matsayin rahama to amma fassara salawat da rahama sai ya zanto kamar an yi maimai cikin ayat ba tare da samun wata bakuwar ma'ana ba domin a ce ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahama lalle wadannan rahama na na nan gare su daga wurin ubangijin su kuma da rahama ina ba ta mun fahimta to amma a riwaya ta tabbata daga Abu da Aliya ar rayyi cikin sahih al-Bukhari ya fassara Salatu lahi cewa idan an ce salatin Allah ga bawa wato ainihin sana'uhu alaihi fil mala'il a'la Allah ya bi bawa din a fadar sa sama Allah ya yabe ka da sunanka a fadar sa sama ya sanar da su ne da Mika'il da isra'il, cewa kai mutumin kirki ne cewa kai kana cikin jarumai shari'ar musulunci shine salawatun min rabbika yabo na musamman daga wurin ubangiji wa rahama ga kuma rahama tana jira to kaga fassara salawat din nan salatu lillahi da cewa shine salahu alaihi wa alihi ala shine yafi dacewa domin riwaya ce daga tabi'i wanda yana cikin malaman tafsiri na mutanen Madina a lokacin tabi'i wannan yana cewa menene fassarar wannan aya wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'minun fala yaqafu zulman wala hadma wannan aya tana cikin suratul taha ubangiji da Allah ya dukkan wanda ya aikata wani aiki min salihati cikin ayyuka na gari wa huwa mu'minun ala ali yana mai imani da Allah fala yaqafu zulman kada yi tsoron zalunci cewa wai za a zalunce shi ta hanyar kama shi da laifin da bai ba wala hadman kada yi tsoron tawaya ta hanyar tauye masa ladan da ya cancanci a baki amma ta ki baki Allah ba zai masa haka don Allah ba zabi bane inna Allah laysa bizallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun wa la yuzlimu rabbuka ahada aya ta gaba kuma yace fa amma al-insanu idza ma talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma talahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana wannan dabi'a ce ta dan adam wannan ayoyi guda biyu suke nuna wa cikin suratul fajr cewa idan Allah ya jarrabe fa akramahu ya girmama shi ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar mulki wa na'amahu kuma ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi sai ka ji wannan dan adam yana cewa rabbi akrama ubangiji na ya ba ma'ana sai rinka alfahari da wannan fifikon da ubangiji ya yi masa akan sauran mutane fifikon kuɗi ne fifikon ilimi ne fifikon mulki ne sai ya rinka alfahari da shi shine rabbi akramani amma idan kuma Allah ya jarrabe shi a wuri daya fa qadara alaihi rizqahu ya tauye masa arzikin sa qadara bi ma'ana yaka kamar da cewa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ta Allah wato ya tauye masa arzikin sa ya zanto yana cikin talauci fa yaqulu rabbi ahana sai ka ji ubangiji na ya wulakanta da ubangiji na ya wulakanta an fahimta ko wannan ayoyin guda biyu sun yi kama da faɗin Allah ta'ala innal insana khuliqa alwa idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manua wato dan adam an halitta shi tare da cutar abinda ake kira alhala a ala rabbi shine rowa tare da sanna wani <laughs> mutum na kwaɗayin na mutane kuma shi ya fi kowa rowan nan shi ne halu'an wato mutum mai cutar kwaɗayi in ba ta san me ya halu'an ba sai ayoyin guda biyu na gaba suke fasara mu sahu sharru jazua idan wani sharri ya shafe shi kamar cuta ko talauci jazuan sai ya taraki kowa sai ya ji zafin maula da zafin baki da zafin wa idza masahu alkhairu amma idan alheri ya shafe shi wadata daga an kuma sai ya hana na ce sun yi kama da wannan dan lafazan ba dai bane ba amma saki na daukan ma'anan saki kuma kamar haka ne wai za masal insanu durrun da arabahu muniban ilayhi thumma idza kawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yadahu ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi bi yudilla an tabili an gane ku cikin suratul zumar duk sun yi kama da wannan wato dai ɗabi'ar dan adam idan ya samu alkhairi sai wannan alkhairin da ya samu ya sa ya rinka yawa mutane alfahari da kafafa da girman kai ya ki dingina abin zuwa ga ubangijin da yi sai ya dingina abin zuwa ga kansa da dabarar kansa da tunaninsa da sanin ya kamata sa ne sa ya samu a wani lokacin kuma zai dingina cewa Allah ya yi mata amma a bisa ga sifar mai alfahari cewa Allah ya fifita ni ne dan ni ne wani irin gidan suwa ne an bai da amma idan Allah kuma ya hana zai jarrabe shi da babu to sai kasance ya shiga cikin raki da kara da kaza da kaza da kaza to wannan ko bai dace ba duk dan adam galibi haka yake sai wanda Allah ya togace su cikin suratul ma'arij dai dai za mu kan sharru zuwan wa za masa alkhairu mai dai dai mai illa almusallin alladheena hum ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ثم بنا وقبلوا a duniya yake ba duniya suna da yawa zukoki takwas ne abu na kafa mu gani ba ga ayoyin ba gaban mu illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun dai kenan dai dai kenan eh domin al-musallin alladhina hum ala salatihim dai dai kamar fa yadul musallin alladhina hum an salatihim domin idan kace al musallin wannan jumla ce mai zaman kanta alladhina hum an salatihim sahun kai ba za ka labari ba dan da su jama'i ko ba ka kuma idan ana kace illal musallin masu sallah waɗanda ba wai lalle ne su zama Allah jinan Allah salatu da'imun da tarifa salatu ma da shiga ciki wanda zai so daya a shekara yana cikin al-musallin to ma da aka ce Allah jinan ala salatihim kaga wannan mausul ne kenan wannan آه، موصول din يلقى riga في shafi siffa ce da إلا can الذين هم على musallin لا hum ala salatihim والذين في أبوالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين fa man ibtaqa wara zalika fa ulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون كفر to amma za ku lura ta ɗaya da ta zo ana magana kan sallah ne to amma an kirga kowace a matsayin siffa mai zaman kanta saboda sun sha bambam san an ce alladina hum ala salatihim da'imun nan an ce alladina hum ala salatihim yuhadimun akwai wani da'imun suna yi kullum kullum ba bai yuhadimun suna yi a domin ko kana yi a lokaci in ba kullum ba sallah ta ko kana yi kullum kullum ba baki amma kullum ba ka yi sai a magare ta yi su sufofin na za ka sifofi nawa kenan to waɗannan hukumomi guda takwas su ne kaɗai za su iya fita daga wancan kadar na kulika halu an idza masahu sharru zuwa wa idza masahu khairu manu'a waɗannan guda takwas kowa suna da muhimmanci kenan mu kuma idan muka lura wato fadin shari'ar musulunci da dokokin Allah waɗannan siffofi guda takwas akwai abubuwan da suke alaka ce kai tsaye tsakaninka da ubangijinka akwai abubuwan da yake alaka ce ka da bayi ko ba ka ba wajen allah allazina hun ala hin da'imu alaka ce ka da ubangijinka dan kai sallah anan gurin mai din yunwa na kusa kai baya daina din yunwa dan kai sallah ko ba ka ba alaka ce ka da ubangijinka wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun wato masu jin tsoron azabar ubangiji alaka ce tsakaninka da ubangijinka ala ya yahafizun alaka ce tsakaninka da ubangijinka ina ba da an fahimta amma abin da ya tafi والذين في ma حق معلوم للسائل wannan alaka ce tsakaninka ka da bayi hukuncin Allah ne sannan bayi na cin moriyarsa والذين هم لأماناتهم وعادهم راؤون hukunci ne na Allah sannan kuma alaka ce tsakanin ka da da bayi dan ka zanto mai rikon amana ka zanto mai tsara alƙawari walladina hum bi shahadatihim qa'imun ko bi shahadatihim qa'imun kabe da kira kirawoyi guda biyu sun tabbata hukunci ne na Allah sannan kuma alaka ce tsakanin ka da wa bayi tsayar da shaida ina fata fahimta wato kenan a ce dokoki na addinin musulmi dokoki ne da suka shafi alaƙar mutum da ubangiji da alaƙar mutum da mutane duk irin yadda ka tsare abin da yake tsakaninka da ubangiji in baka kiyaye abin da ke tsakaninka da mutane ba na tsare alkawari na tsare amana na kare musu jininsu na kare musu dukiyarsu na kare musu mutuncinsu baka tsare wannan ba duk yadda ka kyautar tsakaninka da ubangiji to wannan na iya ba maka cikin ranar tashin kiyama in baka tsare ina fata kun fahimta da kyau duk yadda ka yi ta kokari dan kar wani ya dauka cewa zai yi ta zalunci a kasuwa kuma yana kamar shi yana istighfari ɗari da saka ɗari da yamma kuma zai je umara goma karfi cikin ramadan kuma zai je aikin hajji amma ka ce azzalimi a kasuwa amma ka je ganki na dawar kamar ya kwanto aljanna to kaga wannan ya zama mutum da fahimci addini zai kamata